lokacin muna auren zaurawa ta zo har da bindigar ta nan haka a ah, ah. abin ta ce so ta ke za ta yi aure to turan ke daɗe <laughs> da ga matsalar shine ke kina aiki dole sai kin gama na ɗabi'a yadda aikin ki yake da a cikin barikin ne watakila wanda zai aure ki ya san wace ce soja menene aikin soja menene ɗabi'a soja hmm. yaya ake haƙuri da ku ya ake zama da ku ana mm. muku kisha ko ba a yi ana muku faɗa ko ba a yi kuna yin girki ko ba kwa yi kuna kwalliya ko ba kwa yi ya kuke magana ya za a zauna da ku eh. waye mai gidan ba yake ba da umarni wa zai hana ci ta kinga duk ba mu da ɗan ɗabi'o'in ba kuma ga bindiga a rataye kuma ta kace da bindiga ita kuma bindigan nan tata mai lasin ne in aka ganta a hannun mijinta laifi ne amma hannun ta lafiya ne gwamnati ta ba ta lasin ta riƙe bindiga kai ba a baka lasin ka rike bindiga daga kuma kai ne mijin kuma za a iya samun rigima ko a samu matsala to kin ga duk wannan sai an samu bayani cikakke cewa wanda za a kawo ba zai ji tsoro ba sannan za a iya din ɗinki filin daga ko kuma a tura ki aiki ko kuma misali kin dora mutum girki sai a busa usur eh. na za a fita training ko za a yi wayewa zai karasa girkin tun tsire da daki ne kamala kamar ka san aiki na ce yawa na ce to kin ga wannan shine matsalar da za fara fuskanta tukuna ga wanda zai auri soja na ce akwai lokacin da limamin bariki na nan kusa da mu ya mu magana cewa ya kamata mu wayar da kan mutane su dinga shiga cikin bariki suna auren 'ya'yansu na ce to ai yanzu ranka ya daɗe ba amma sai da za a zo zance cikin ga harkar tsaro shiga shiga ma ita shakai na'am sannan ko mutum yanzu ya zo ya soja ya ce yana so farko abin da zai fara faɗo masa kan ma ya je wani kuskure baban ya zo ya gaskiya ya ladabta da shi ya ladabta da shi to kaga wannan mm. ita da haka sai mun san ɗabi'a da yanayi yaya ina za a ga yaran in ana son ku ya ake yi mm. saboda kuna cikin wani guri da ba kowa yake shiga ba kowa yake fita ba wanda zai shigo sai da izini wanda zai fita sai da izini mm. kuma guri ne na tsaro to kaga mutum kuma yana so ya zo zance su daidaita da yarinya to koma ina zai ganta ce to duk waɗannan abubuwan sai an shirya su to kaga irin wannan ne ya ce mata saboda haka kin ga sai an to ta riga ga kwanji ga nan ya mummurɗe da sauransu ga uniform tasa ga bindiga tasa ta tire ni sosai kaga wannan sai dai ko <laughs> to irin wannan kaga watakila tun tana yarinya ɗabi'u da halaye irin na maza ne shige ta daka sai ta yi sha'awar shiga soja mm. aikin soja saboda ta tashi da wannan kuzarin da wannan jiji din to eh. da aka ce ta ga kawai aikin soja ne ya fi dacewa da ita to haka nan yara suke idan kai kokari ka gane cewa yarka ta dauki ɗabi'u da halaye irin na maza wanda kuma in ta tashi a haka zai zame mata cikas a matsayinta na mace hmm. to kaga dole a san yadda za ku zauna da uwa ku shawara a san yadda za a yi in an ga a cikin maza take kana da wani dan uwa da yake da 'ya'ya mata da yawa hmm. sai ka ɗauke ta ka kai ta can ta cikin matan ko ta kanwarka ko yakka wacce ta haifi 'ya'ya mata sai a raba ta da cikin wannan samarin cikin waɗannan mazan mm. a kai ta cikin mata ta taso ko kuma ita uwar ta ja ta a jikin zanen ta tafi unguwa ta dinga tafiya da ita ya zama babban kawarta ta ce uwarta ba waɗannan ƙannan nata ba ko wasan ne su dinga da babata don ta san me ya kamata mace ta yi ya eh, kamata mace ta ba mm. sannan kuma ta dinga lura